na manta da su a tsarin da muka tattauna a cikin karatun da mu da ya gabata kun ba Allah ya turo min da ma sako sadan kuma na azab dan ba kuma ta wani magana a kan tarawih da tahajjud bari amfani da wannan kalmomi ko da gane mun lafiya ko matsayin lokacin tattaunawa a kai ya ya manta idan ban kuskure ba a cikin maganar da na yi na ambaci cewa ta hajjin bidiyar ne na tabbar bidiyar tar da matsalar sai kirkira ta na ce kirkira ta ne kuma jin saboda mata magana a kan kuma a asalin mazan ƙasa ko da ya mitar ko ba haka ba sannan kuma an magana kan asalin mutum da suke magana a kan falalan jinkirta sallan dare duk matsalar da suke da wannan da zai wuce ce mata an kirkira ba wannan kuma aka ce bida mulahazar ita ce daga cikin hadisan musulmi na aisha Allah ya kama masa yarda akwai wanda take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa Maka berjalan Tidur terjadi dalam keadaan Masih dan Fasallah Fasallah Fasallah Fasallah Fasallah Fasallah Fasallah Anda berdua Dengan sikit diri Sili Fasallah Fasallah Fasallah Fasallah Fasallah Fasallah Fasallah Fasallah Fasallah Fasallah Fasallah Fasallah Fasallah Fasallah ما يتطلع أن يقولون قلت له كما تأتي للحاكم قلت له ما كان أحكم mafi yawan mata nan da suka zo farkon dare yake zama da gaske a kawai nata na aisha bayan isha da ya shi ta kare ta mata kira kuma masallaci ya zo ya yi kawo da duka idan muka kalli a nisan babu sai mai ta zuri ya sa suka ganci a farkon dole na saba da sallar shi ya fifita ya faɗi fifikon sallar da aka yi zuwa a kan farkon dole ka yi samu yawancin waɗannan kan sai ke sa farkon dole in ka suna baya me yi ka yi ke sa farkon dole biyu a nan daga cikin حديث أبو بكر الأسلمي والبشارة أحيانا وأحيانا إذا رآه المجتمع أجله عقيدتنا حبيت كذا عقيدتنا في الجلسين الثلاثة وبهذا إذا كنت تتنين الجلسين الثلاثة إذن مراء أنا مثلا جواب أتى الأولى إلى المراء مثلا جواب shi ne a zai kawar wata da masara ne cikin da tsalla ta ishari ko hatta ada an nisa wa sibiyan farki sai shi ke ta gane ke da yawa sallallahu alaihi wa sallam na asala asala ko kullu lokacin sallah ya yi ko ada sibiyan wa sibiyan niswan ko an nisa wa sibiyan ya fara da shi a kan wannan sai da annabi sallallahu alaihi wa sallam yace menene إنه وإنها لإنه لوقتها لولا أشقها وإنه wani yana nuna maka shi a kan lokacin da ya kanta da ya kanta a tsallar isha shi ne wancan amma da iranin da yake da kuma yana da daukar shi yanzu mai shi da bari ko a da daukar shi

amma tun da abin da ba ka da yin ruwa ka magana yadda ka ga zuwa zuwa to duk kalmomin da ka ga har yanzu ba ka yi ko ba ka yi saboda haka wancan hadisin na na aisha ta ke cewa shi da mai shakka mai tsara wa aiki wa tsara ko wa aiki da yi ai kuma ba ma da kuma ba ma da me take cewa idza da kana da ashiru al awakhir min ramadan ko ba ta cewa ya ta kallon lafazin hadisi na da yake kuma ce ne ne shadda min da wama wa wa an fara a shadda min da wa an hayya da yake ko sannan wa an fara yanzu wata rana ɗaya da kuma shekara magana yana da kan kwanaki goma idan an ce ka fassara idan da kalar hawashi ne ramadan an kana mai alawa mai da kalar العشر النواصر من رمضان الشد الجر يكن تحت الجنب دوكا ما لكم مش معلوم Orang ada kerja tentang hal yang kurangan di mereka. Orang ada orang tak ada kerja tentang hal yang kurangan di mereka. Jadi dia dia sudah masuk bawah bawah tadi. Ini tu mungkin. Akan dia sudah mulai. Jadi kita lagi macam ni. Masa awal ni saya ingin dia, aku tidak ingin dia begitu. sai an yi lamara zana yin yi lamara ɗan yi gane ta ya sake mere wa ahiya da yi a yi kun gara farko kun gare na shi kun kun gara kwanakin jini wa an da kun gana ta a halin da yana da bai kuci kwanakwata sai ta ce wa ayi kwaba a halin an da kun yi bacci da kuma yi da kuma <laughs> Ya mungkin itu ada. Cuma kan ni, ya kan hari ini saya nak kenalkan semua kita. Semua ada, semua jangan lupa dalam hidup. Jadi mahal dia tu sekarang. Jadi siapa pun rezeki pada saat ini sudah mampu. Mungkin itu dah mana, mungkin dah bilang, dah bilang. Kenapa tu sih? Mungkin itu mana yang dia tahu untuk kita semua wujud yang lain pada nama kita ada kerja saya telah ada bola Malaysia di sini nanti ada baik pada hari ini kita kami selamat anak itu mati kembali kita baru kita nak tahu tak apa yang dah jadi yang kembali pada generasi ini mereka ni kemana Wajib untuk kita dengan terhadap orang beriman. Ini yang dilakukan si anak dan dia orang beriman. Lalu kita bersama dengan jiwa, walaupun walaupun kita mengenal anak abdul, walaupun kita mengenal abdul ini, kalau mengenal dia, ya kita mengerti bahawa tuan ini betul. Kita mengerti bahawa ini betul. Kita tidak sedang mungkin mencuci banci dan adil. Fakat kamu berulang dengan kamu jilman bersama aku. Ini dibalikkan. Mungkin juga ini dibalikkan. Sedang review. Dia makan aja kalau begitu dia jawab. Dan tu masalah itu. Jadi kita bersiwan dan berjalan akan dari dia. Kita nak berlaku ko da a irin wannan kwanakin da suke iya tashi cikin dare su kuma yakan fara wani horo wanda bayan sallah ya za su samu taba da tashi cikin dare su ko da kan kwanaki na nuna yawan yake zo na kuma an yi da iya zuwa domin kalla duka maganar ba ta kowa wannan sai dai a yanzu aka ɗauka cewa kamar wancan da shi ne ma asali ba shi ne a asali maganar da ke kuma shi ne ke kuma shi ne ke ba a kuma abin da yake shi ne a shi ne abin da ya ba a ya ce kuma mutum yana a cikin da zai me yasa ya zama waye sunan da mutum wanda shi ne an yi kuma wani idan muka ɗaukar hajji samun bayi da ya tsarolin da kuma wata nuna cikin jawabin da ita ce wata zai cikin jawabin da ita ga jawabin ma'ana Birbirinin cemaat ini. Apa namanya? Kita berbuat ada satu tempat saja. Bukan ada di bawah kami. Bukan ini. Bukan makhluk bukan belajar bukan belajar. Kemudian ini cemaat kenal. Akhirnya tidak pun sudah dari tempat tujuan ini. Ini kita tahu ini. Karena apa yang dia itu apa pelajaran yang dia sendiri. bayan da ya san na kan dare ne amma a wajen an ba shi ke wani zuwa yana bukatar kan dare kenan saboda maslaha ce yayi ba kawai da wannan shi ne a takaice samun yayin da ba maganar gida an taba ba sai dai maganar talafar kaulani Kemudian kita banyak berlanjutkan Masih berlanjutkan Aisyah dan berlanjutkan Nabi Sajita berkulit di diri diri Makanya Allah Baik Aisyah itu Tapi kita akan menjelaskan Tahan Kulit di diri diri Sudah dapat kain Kata Ramadhan Hanya dia akan menjelaskan Kulit di diri Sudah agama Dan Kita baik Ibu kita akan menjelaskan za a zo a yi wannan ko a rabu da ko to haka ne yake duk da farfara magana da aka irin na duk da magana da aka kuma ana da mutane da da shi ne Allah ta yi shi ne shi <laughs> to a ranar da abin da da mutum ne ba wani abubuwan da na shi ne ko karatu ni ko kusan ma na tsoron da na ke wani ba na tsoron da na نعم ما جاء في كبرة الليل أذكر الله الدنيا حدثني على أعمالي ان محمد بن المعتدل عن سعيد بن جبير رجل من ذكر ان أنه أخبر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من امرئ تكون له صلاة بالليل يضربه عليها الله إلا ما يقول له أجر ثلاثين فيه وكان دونه عليه السلام تحديث بالمعنى المختلف للعيد بن زبير مع وزن عنده رجال تجاوزنا

وهذا أحسن وإذا الأئمة مثل روايات المصروفين إلى مخرجون بغير رجال بركة فما جمعنا فتنسى من يوم وانا تذكر من رجال إلى الطمانين أخرجون إلى أقوى كل يوم إذا أقوى كل يوم من الأقوى أخرجون هو المتكلم العيش إلى أن يشرك ولا أهل العيش فيما يقتل أن يقدم أدلة فلا إليه الحق التهليش الله مسحك بالتهليش إلا كتب الله له أجر سلامه فقلت الله تعالى يوم كان سلام كلفا وكان الله عليه كلفا إذا مكتوبون نفسك سيدي عليه كلفا قولي وكتبت الله تعالى كلفا بشيء perjuangan. Tolak kata, kamu sudah buat ah, ibadah di tahu sendiri orang ambil dia menjadi di tahu itu banyak apa kerana di kamarnya tu yang awak katakan kita berkat dia apa kerana dia terus amal dan dia juga melihat surah pasal dia orang tua. Jangan berfikir kita itu adalah cara orang Islam. Kalau tidak lain nak minyak kok lima ini itu sebab saya ada mengalami alat-alat tertentu. Bukan tadi beda di dalam ini kembali sebentar ini keilmu kami ini kau. Cuma di sini kami ini berjiwa kita belum kita dah belum berjaya terang di seluruh negara kita kok tidak lupa semua lain. Mana yang berkumpul di rumpi, yang mana tahu siapa itu berlaku. shi ne wancan tsarin falala ne sannan kuma idan har ka saba yi yin kuje ta kasance ana nuna maka an ba da dama ka yi wani haka wata dama idan kana so ka rama din ka ta gyara da ka san ka na da abin da mutum ya saba da shi baya so ya kuce masa shi kan shi wanda ba ma wani bai san an ba shi wancan lajin da da bai kuma bai Selama baca Al-Quran di rumah kerja, aku pada lelah dan di dalam kerja kita kita kerja. Dan ini aku berhubung di arah bagi dia. Kata kerja pertama, insya Allah akan dari hari ini. Juga maksudnya, kamu bunyi wajib di waktu yang masih akan mengkirim diri. وحدثنا عن مالك عن ابي المغفور مولى عمر بن ابي الله عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ايش النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أمام بيتي يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلان في جبلتي فإذا بدل غمزني فقبضته إلي فقط فقبضته إلي فإذا نعم فقبضته قالت وجود يومئذ ليس فيها مقابل أم المؤمنين عائشة ما تفهم لنا الله صلى الله عليه وسلم تجد وكنت أنام لا تكفي لك النبات to ba tana ba da labarin abin da ta bayi ba ne a takan yi ne bai ne yi da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a gaban ma'ana tana kwanci a cikin gile a bincike da gaban a cikin sallallahu alaihi wasallam wani gila ya fi shi bai alhali na farko a tana inda yake kawo ma'ana a kiblar da yake kawo shi ka a nan kasa mai فإذا أرسل إليه ذكر عند كما أنت في الباب وشكر مسلم يبقى خطبه في البداية في الدين تطرقون على من كيف صلى الله عليه وسلم فإذا قام إذا يشاش يجب أن يبلش وقصت هل في كل خطبه كما يقول لك يا رب العالمين

ko ba haka na da jami'a ya ta da yin ko saboda kun ga hatta lokacin da girma ya kama shi da ya fara yin sallah a gabare ko idan ya mutu rubu da ya kalmi ya rage da wani kama aya kun haka ba ko sai ya ta ce sallallahu alaihi wasallam Thank you. ya rage ya wuce kama aya mutum ya wuce ba zai sami to kayi wannan tana haka da wani da lokacin an yi ne yake wani da yake kama da ba a cikin wani akwai da rusa na ɗaya kun zo bai dora masa da tashi da irin da zai shi sallah ko ba haka ba sannan dai yana nuna mana sauƙin harkirin na halin sallah a matsayin sa na annabin Allah ya sai ke sa ku shi amma ya sa shi domin ya ga cikin kama a gida ya kamata a hankalce idan ya cire kafar daga farko kada ka mai yawa ko ba haka ba to amma kana bacci ne shi ke ibada ita ne shi ke ko da haka nan kada mai da ko ta nuna mata mai da wanda ke ba daidai ba lafiya ka ka ida kuma ta da sannan na uku da wannan take kafa hujja lokacin da ji hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce wannan abubuwan guda uku da ke yin sallar idan mutum na sallar tsara ta mashi sallar ta sallar tsara ta ke kaɗa kada an ce da jaki al-jima wal mar'a wal kalmi dan jadi jangan di kebukaan dari bayi awal awal yang ke al-qalb al-aqwa syaitan awal al-qalb al-aqwa syaitan kesehatan berdua Mina kata si Adil Mubarak Malayana Kala Mina Hamishi Jadi anak-anak kecil ke luar Jadi itu kita makan Kepala anak kau Kepala anak kau Apa yang saya Ketika telah dipisah dan berkerja Kita boleh menyebabkan dalam diri apa yang dia kata? Orang-orang ada ni Kita awak nak berkongi Kita nak berkongi Kita nak berkongi Kita nak berkongi Kita nak berkongi Kita nak berkongi وسنا جنسيت هذا ما هو كان حديث جاء النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ويأخذ وأنه حديث هذا في أعلاه وما هل ما تأتي قبل سريعه وشناته لأنه يوم كتب سنة الجبلية قبل سريعه وشناته وهو كان جنسيت هذا فنوانا بهذا الكبير مقبول إلا wanda ke gani ba ko da illa ya abin da ya fi zama asalin shi ne asalin ba وحدثني عن مالك قال هشام بن عروه عن ابي عن عائشه بن ابي صلى الله عليه وسلم قلت انا قبلت سلم جلالي لها تحديث ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم في صلاته فليقول حتى يبلغ أنه الموت فإن أحدكم إذا صلى وهو نائم لا يدري لعله إذا صلى الرجل فيكب نفسه آه، أم المؤمنين عائشة التي لم النبي صلى الله عليه وسلم قال يا سيدنا أتى هذا إذا أنت يمشي في صلاته هل يرى في صلاة فليدخل بل في ذيك وأنت wannan مثلا في الدين sannan kila ne ko sannan farari tare da cewa asalin hadisin ƙarshen yana ba shi sallan al'umma to ko da sallan farari ne mutum ya kama ya guji yana cikin da yana sallan farari ya kan cikin kawai ya ke da ya farka da ya ce wani fashi haka na gama ta ko gama aka ko yi wani kawai ya ke da kuwa cikin yau wani na sallar da haji da yi zuwa rubu a je shi bacci ya kuma a yana da mai an bai zuwa da suka mai da su suka da su bacci ke da su dawo da su ke da yi fara kuma an zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce baccin sa har sai hadabar domin lallai ya ku da sallah ba na yi idan yana sallah kuma na hali yana da shi ba da yi ko da sirri ba da Allah ya san ya san da ruhi ce yana da gafar Allah ta'ala ko kuma na sallah sai da mun ya da kanka ba da ce kai shi ba ko da Qur'ani ke karantawa ya ne ne da wani shi ba ila halin da shi ta ce da Allah domin an ce shani a kan tsoron wani kan ce akwai hikima idan mutum yana da ilimin zai iya yin wata kalma wata ce wata kalma ta fatanci da mutumin da yake bai ce yi kalma ta fatanci da ba a sani shi ba asali a shari'a a yau da da kalama an kalata kai da dai ko yana da shi ko amma ya suka kama kan shi haka ne sabbin zari'a na yau zalla ya ce duk wani kalama ne maganin kada a yi ta samara dan kana yin baiti a cikin kada ya da kada a yi ta na shafi zan gwada aikin da wani shafi da haka ta yi cikin sallah da wani kuma ya kada cikin da zuwa a wani kada kada na sama da yake da aka ce da a gama a yi ko kafin ka fara sallah sai ga shi nan sallah ka sa ka kallama da wani shi na da yake so shi kuma bahaushe ne ce wani da ga wani shi talatin da ya yi ne kuskure amma ita ba ne amma ita da ya yi ne yake yana gaba da kallon da amma ita ba ne inda ya fi na gaba da kallon da ya dauke da ko ba haka ba amma jana ce ya tsaya ta abin da ya dauke da da haka da sallah na gaba da shi ai saboda sallah na gaba da shi ne ma yanzu aka ce ka ci gaba saboda the ka zo kana sallar ba ko ka ji na da cikin da ka shige shi da cikin mai the da girman sallar da na da that kada ka je kana sallar da ana wani kuma don ba ta sauki ba ne wannan na kawai shi ne ya ba قال وحدثني عن مالك عن اسماعيل بن ابي حكيم انه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع امرأة من الليل تصلي فقال من هذه فقيل له هذه الحولاء بنت زويد لا تنام الليلة فبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ألفت الكراهية في وجهه ثم قال إن الله تبارك وتعالى لا يضل حتى تنام اطلبوا من العمل ما لكم به ما Kalau anak hadir dalam hari Rabu itu tidak mungkin. Hari ini yang kami dalam hari ini. Hari ini yang baik yang mesti kita hadir. Awak tidak mungkin hadir di dalam hari Rabu pada hari ini. Kalau Allah mengatakan, nah hari ini sampai dua enam pagi kita akan hadir di sini. Ayo kita orang ini akan jadi sudah hadir di sini. Awak tidak awak tidak wajar untuk melakukan sesuatu yang tanto la diferencia buena de la que se da los cristianos de territorio de los cristianos de los Apanan dirigir el tema de que esto nunca la salda la casa de la cosa de Dios. Toda la cuestión de que se va a ir un cuarto de los dirigentes de los Kunga anda manusia manusia lain pun boleh menjadi orang. Manusia manusia lain pun boleh menjadi irin su da yan aljanna saboda farko kuma da ke ƙwaƙwai masu da lafiya da aka fahimci ayyukan yi mun fahimci wani zaman na ajiyar حتى ألفت التوفيق فكره ذلك رسول الله حتى ألفت الكافية الوزية قال في أيوة من العسل أتفهم جاء صدقا فجاء أولا شاء ثم قال فلما انتهى الله صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى يوم الحسن Allah ta'ala baya gajiya da ya kuma da ma'ana baya da ba kula da ya kuma da da da ya ce idan kun gaji da aikin Allah zai gaji da ba da lafiya ne Allah baya gajiya da ya ba ba haka wani amma wannan babu ne ne muqabala al-mujarrad ko bai da sakamako Qur'ani ya ce wa zau sayyi'atin إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وبعد ذلك Kuku ne suke kai Allah ta'ala mai da su da sakamakon yin biyu. Ilimin ra'ayi. فالمؤمن بالبشر معناه يؤمن مثلا بالغرار بالمعروف الله تعالى ما يعرف به مقابلة للمعنى في شركة أي كنتوني أنا ممكن إذا ممكن بدل أي سؤال استهلال ومسألة على بياني وين أنا أسأل ما يريد أنا ممكن إذا كنت بدل أي شيء الله تعالى ممكن كذا ممكن ليس اكلكم من الأمر ما لكم به ناصر أمر الجنة أو كما ليس عليكم ما تريدون كورونا مصاب غلام ويقولون أن يتبدلون هو القلب أكتب أيها الله تعالى يقولون وإجماع الحج كثير الله أكبر حيث تدخل وإلى الحج wanda aiki tafiye da zama a kai shi ne mafarko hadisi da ko ranar da duk kuce ma mutum da zafi ba za a ba shi ranar wannan kai amma sun ka karɓar wani kai wani ka karɓar wani kai da yau wani kake za ka rai da kai rashin da ke yin ta sa kai ka gaba shi ake magana

وحدث من أموالي أم زيد بن عبد القهري أن عمر بن الخطاب كان يصلي من الليل هكذا حتى إذا كان من آخر الليل أن وضع على كل الصلاة ينقل لهم الصلاة الصلاة ثم يتلو هذه الآية واخبر أهلك بالصلاة واصبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك ولا أجر Umar dan Khattab Allah Taala Taala berkata, "Ya kasance yukalli min al-layl." Yakan yukalla cikin dare. Masha wa masha Allah berkata kepada Allah Taala yang memberikan barang. Apa tujuannya? حتى إذا كان من آخر الليل يقصد لك الشجرية أن يضع على الفيل كان إلى أن يكون في المشي kaga wannan shi ma yana nuna mana ya dauki dalilin da aka kawo kasancewa ya tashi yana yin wannan bai da shi ma da suke da wuta a baya bai ta shi ne yana nan ranar da su ta wani wato kan da kuma ta shi da wani ranar da kuma za ta iya bai ka shi kenan sai ta fito ba ita ko ba ta yi ana kuwa da biyu kan in ka tashi ma da ƙarshe ko ko babu a kuma yi akwai kuma ma ne ta gani ga mata shi ka rai kun ji hadisi ne da ke ka bari a cikin gana shi ka a ya kamata je ka shi ce a zartaka zama je kai ne da ke gani kun ji kai ne ba Thank you.

lokaci kai umarni da ainihin ahalin da fara da yi sallah wasu da alim daure da ke tsayo a kan wannan sallah Allah ta rasa da ta tsaruka rifa ba ku wani abu da kuke neman aure ko akwai babu babu babu wani hidima wani hidima da kuke neman aure ba ko da kuke neman aure Allah ta rasa da kuke neman aure بما نحن مسلم ما أرسل إذن kata wani imam cewa kirkiyar da sallah yana kawar da mene inda Allah ta'ala ya ba mu tare da sallah da cewa ba ma mun ke ba kana kula da kirkiyar kuma Allah ta'ala shi ya san irin nau'in arziki ko hanyoyin da zai arziki kuma da yawa ko shago kake wuce kafa ka ba da mai kasance wajen kulawa da sallah aka zane an zo lokacin sallah ba ta suka dace ku bari ya zo sallah kuma haka wani amma idan za a zo sallah ko kai kana kana kallon wajen a gabanka za a shiga shagon mabocinka kuma kana da abin da ake nema kuma kana da shi a shagoro ko ba ta kuma kuna da kullum shago lokacin sallah baya hana ba ta kai wuce ba sai dai an ta kima yake shagoro wani aka yi wata kama wa ta gawa karshe ayyami amma da ke kawo bada ke gawa karshe shi ne kama wa ke yi wa Allah ta ala da wuce dan ka ke yi wa Allah ta ala da wuce ta shi ke gawa ta ke gawa karshe ba wani yake Allah ya gawa karshe da imani ne yanzu alfa ta hanyar shigawa da imani ko alamun shigawa da imani shi ne kiyaye ma Allah ta ala da Allah ta ala da ba mu yi ba حدثني حماد أنه بلغه أن سعيد ابن المسيب كان يقول رب قول عشاء والحديث باطل ibn mutum ya kasance yana cewa ana ji ma'ana ba a son mutum ya barci kawai da isha ai kawai da salamun isha والحديث بعد كان باء تنبايعهم أن يدل في شيء تدون الحديث وأنا يعتبر حديث مرفوع والحديث من الإمام مسلم عليه من الله صلى الله عليه وسلم إنما حديث الذي لا عليه له وكان يترك النوم قبلها والحديث بعدها حديث الله صلى الله عليه وسلم كان شيء مثل يبكي في الشيء هذا ليس ko kuma fira bayan isha'i haka ido suka fara kan halin wasu malamu ba su fahimce shi a zahiri daga ɗin yin barci kafin isha'i abin da ake nufi shirya ne ya zama jo barci mai talata daga gabanin yin sallan gabanin wata ya zama gabanin yin sallan a lokacin barci mai talata da kai har da kai kila a wutar da rabin dare ko fitar shi ko kila har da ke Suci anak darah Tanpa bahawa jalan dia yang berkita pada sejarah Islam Dia berkesan antara tetap berada Oleh mana dia berada dalam atas Bukan bahawa itu yang berkulis itu Mereka dewa yang berkita Dan ada yang berkita yang yang salah kami Aku tak jumpa juga pada Islam Ibn Umar Bayakan Dapat saya cakap tanya Sampai jumpa siasa wa hekima ya nchi. Maya wa dhahiri na bimbal yafanya haki kama faikana aliwa wa shtahili shaina jamii alipo aliyekuwa kwa watu bila قال وحدثني عن مالك انه بلغه ان عبد الله بن عمر كان يقول صلاه الليل والنهار عن مثنى يسلم من كل ركعه قال مالك وهو ينقل من ذلك الإمام مالك بلغه

Kini wakil berjaya pun Terima kasih semua berdua Mana pun kirim Lalu untuk hadir di Matui ah, Aku tak ingin mengakukan hadir di Matui ini berat dan jadi orang nama Amal Adam menahan dengan mungkin Allah dari Jadi apa kita mana hari, itu Fikirnya berdua ya Allah Ada yang berdua

kini sedang mengira akan dibuat ini. Pertama nama jalan kerja lah. karena ia sangat ingin sangat kebalam. Kini mahu kita wujud dan ingin jalan. Berapa yang ada dalam perjalanan ini? Tetap Allah Taala. Tapi juga. صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الوجه. آه حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن قرة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الذي إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة فإذا قرأ اضطجع على شبه الأيمن ابن المؤمنين عائشة مع ترأى النبي محمد صلى الله عليه وسلم take lalle na san Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana yin sallah cikin dare da sauri goma sha ɗaya an fahimci wannan biyu kure min hadi wa hadi a cikin goma sha ɗaya da so ɗaya da cikin zuwa ne aka yi hasa imam malik ya rubuta wannan hadisi da cewa yusalli bihi min al-layl da ashara raka'a amma take mafi yawan da rubuta wannan hadisi da imam bukhari cewa yana yi wata abin biyu an fahimci wata da kai ke yi tsarin kwallo na da kafin da kara kuma yusu da cewa biyu amma liman mali sai ka yi kuro sun cewa ka a goma a dunkule mun fahimci wannan sai ta kashe na kara amma yi mana karatu a baya da ko masana masana ne sai ce kuma kowa da kuma yin jana sannan kai ce fa'iza da idan yi idan da sallah fa'in maza ala shirki al'aimani duka ki shige da farin karada bayan ya gama wuce shi ma suka ce maliki ya saba masu wani ba wani suka ce a su ne su saba ma maliki sai mun su ne ya zai sai muna fi zai da waye da su sun saba mai ma maliki a nan wajen sai suka ambaci a cewa aka yi inda zai nan bayan rakatar sujudi kuma hadisi kuma ya ce a'a an an gama wuri ne ake yi an fahimci wannan suka ce a to yanzu shi ya saba mun gobe suka saba mun su uku ne ɗaya ne wa ya saba mun shi ya saba mun gobe suka saba mun to haka aka ce an gani ba da barin ta su suka sa ba shi saboda a gidan shi ne a neman mun duniya ne an fahimta suka ce idan talaba a sabon turu wa maliku wal qawl maliki to amma kuma sai ga abokan magana su rahman ko ya rabu da hukumar mu yana a aisha Allah ya kara mata da cewa a aisha Allah ya kalla kana idza sallala fa tare wa tare ka ga an yanni ya kan ki shida ai mun in take kana bacci afwa in ya sallah idan kuma idan da biyu ba ta cikin da take gida ainihin da haƙƙin ta ga suka ce wata wata hanya ce da mun ba wannan kuma daga wani da ta aisha kuma. kuma ta yi da ta Da sannan da hadisin al'amash an fahimci wani an harisa al'amash an harisa ne an harbi wurera shi ma kan rasulun da yau zan salar zai kuma yi kwaja a yanayi to hadisi ya zo da sahihin da ba wannan da cewa bayan a cikin kudin da yake fishin gida ba bayan wuce ka ce to waɗannan alaƙin ne na fahimci wannan da ke nuna cewa Dan dia lagi buat dan kita pun ada jadi ibu kita juga jadi orang tua. Jadi orang tua ni ni. Apa yang kita sini mesti dia yang lagi tak. Wan kita lagi mau balik ke Surabaya itu. Walau di mana pun, walau di mana pun, di mana pun, di mana pun, di mana pun, ini lah, dia untuk dikirim tidak bayar kepada tujuh ini. Tuna sih dua setengah. sai waɗanda guda uku a zahirin shi hudu haɗa wa ko zai sake haɗa wannan hudu sai kuma ya haɗa wani sai kuma wani hudu a wani amma kuma malik ya ce a duk biyu ake yi to yanzu ake rufe da wajen nan ya ce ana nufin kudin farko da kudin biyu ne sai da na karanta ma'ana da kuma kai jiya ko kuma wani da biyu sun uku ƙarshe abin da ake rufe الأجوال التأويل فقالت عائشة أم المؤمنات التي بقول يا رسول الله تنام قبل أن تكتب يا رسول الله يتقي من شكوى لتحدثان كثيرا مثلنا فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي صلى الله عليه وسلم أبنى باكم عبايك عفوا يتبارك saboda idan sanin sanin yi ba sai da wani tashi yana kalla ma'ana kamar kana jiran barci ya ɗauke shi ko a sai shi ya yi barci sai kuma ya tashi ga wata da shi wai kana barci ko na shi ta ba ta wannan yana mara kai idan wani tana barci amma duk da ta kowane lokaci a faɗi da barci

ma'ana yanzu ita a kan wajen mafarkin da yin birni shi ne ke kyautar a kan وهذه كلمة مالك ولا تحت الآن يسوي من النواه وطول أنا كنا آه وحدثني عن مالك عن هشام بن قوة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ثلاثة عشر ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء يصلي ركعتين خفيفتين ثم المدينة عائشة قال صلاة مغفرة وكيف كان الله صلى الله عليه وسلم ياتى شيخا يصلى في الدري ثلاث عشر ركعة حتى يقوم شهوه ثم يصلي إذا سمع النداء وبنفسه لكم أنشرا فلا يكن يصلى بالسجود إذا سمع النداء بالسجود يريد أن يصلى الصلاة ركعتين خفيفتين يكون ذلك خفيفتين ka fahimta duniyar ka fahimta sun kuma sha uku a kuma ba sha ɗaya ba bai take rufu sha ɗaya ba da ya sha uku da an san ka ne ka a kai da kuma matsayi an fahimta yadda ta da ya fi biyu an da ya kasance da dodon kalabobi biyu wanda kama ne da suke buga wata rakoni guda biyu rakoni ne ko ba rakoni ne sallah ne ko ba sallah ba cikin dare haka ko ba cikin dare kuna gane wa قال وحدثني عن مالك عن مصر بن سليمان عن قريب قال ابن عباس عن عبد الله بن عباس عن أنه بات لا يمكن إلا ما يمانا تدور لسبيه صلى الله عليه وسلم وهي قال لا تعرف ما يمانا وكل تشيء أبا يقول لك النفس في الوقت النفس في الوقت أبا أسنا من المطير في آية الجيش أنت تستجيب النوع أن يقول الله عليه وسلم وقال لا تقول الله عليه ada di sana kata kalau dia nak mengambil lagi bagi kita dapat dia saudara hadirin, apa yang kita lakukan? Kunci kehidupan. Apa yang kita Ah, cuma benda apa? Sendiri jangan jangan berfikir nak apa Apa itu? Kita nak apa? Kunci kehidupan kita apa? Kita salah berapa? Kunci kita apa? Kunci kita apa? Kunci kita apa? Kunci kita apa? Kunci kita apa? Kunci kita apa? ƙarshe shi ma ranar ya kasa bacci ah, yace fasadatu fi hadhihi al-ibada وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمله في الدنيا العبادة أنا أنا بكوش كده بقى تايشين كمان شوف بدل ما يتحكى هو يفهم كده الدولة كده كل شيء هو يجي في يوم كان كده تجي شوف أنا فاهم أنا شوف أنا صلى الله عليه وسلم فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نصف الليل أن ظل فاتا ليبكي حتى لبدري أو قبل ذلك الليل أو بعد ذلك الليل وكما لي من كنا نبدأ من زمن ما يشبه الليل هذا هو شيء من هذا الكلام هذا الشيء هذا الشيء من ذي كما كان قل هذا إلى جل جل من الله صلى الله عليه وسلم Uh-huh. استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم بدا في فرقه صلى الله عليه وسلم قبلته يكتب النوم عن وجهه ثم ان شاء وسلم ثم قرا العشر الايات الخواتم من سوره ال عمران ذكر التوحيد يوم تكلم شيء لا ينصر ال عمران ثم قام الى شأن مؤلف بأن كان في عين حروف تستلزم وتأتوا لا تجد أدوه. جمع الحديث Tuhan yang begitu berkuasa akan duduk dalam kerajaan wajah di atas nubuah. Ia tidak berulang berulang makam kita. Kita sehat di mana yang berulang. Kalau pun apa, apabila yang apa jadi berbumbu, dia masih akan berkenaan dengan kita dalam kerajaan. Dia masih akan ikut ilmu yang dia dapat. ثم ظلمت فهمت فقمت الى نفسي فلجم لا اجيبك فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على على راسي وكان الله صلى الله عليه وسلم يعيني حتى فلا ما اخذ واخذ بجوده اليمنى فكما كنت على دامه فبذلك يا لا اقول من بعد ذلك كنت كنت دامه شاء الله يبدلها ينادى haka imam malik ya rawaito wannan hadisi amma sauran da ke baya tare da suka ce ne eh, za a yau da ta bayan ka sai ya da ni a dawa wajen da ke sunna ko amma idan za a yi sallah da liman da mamu kaɗai mamu ma da wani فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم اوتر ثم اضطجع حدثك والمؤذن فصلى ركعتين خفيفتين ثم قال فضل الله ورسوله يسبك على فصلى ركعتين Oh, semua saatnya, semua saatnya, semua saatnya, semua saatnya, semua saatnya, semua saatnya. Apa yang dia Semua saja, semua saja. Bagaimana jalan yang mereka mahu? أما الجنة حتى أتاه المؤذن فسلم فأتينا كتيبته ثم خرج إذا كنت ابتداء أنا مالك يتبايع مسلمين وأنا تعرف أن يتبايع مسلمين Gracias. ya tabbata wata rana ta mutu ne bayan mutu ne da wata rana bayan ta mutu ne ko kuma bayan su da zabo da shi sama da ya ta yi ba mutu haɗi ba ne kawai haɗa ce ke fara ta fi da mutu ne ba a riga an kira sallah ba kuma ne ko ya zama da kasar kudiri ba a riga an yi kiran shi da mai da sallah ba da kan haɗa ce da wasu sunna ce da suna da bayan an yi raka saboda gashi ya ce ya rushe bayan mutu kuna ganin wani ƙari suka ce a wannan ruwayar ita ma ya haya ne a alaikin

وحدثني عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن ابي ان عبد الله بن قيس بن فقره المضر عن زيد ابن خالد الجهني انه قال لقد اتت الليله صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم اقوى وانت حديث البدر وانت مشكله وانت مشكله من شيء يحيى او يذكر الاشياء وانت محمد يتبعك يوم كذا لا تعمل على سيدنا سائل muka ji na ga yadda a zai zuwa wutar da قال توقفت أين أحدث أو أحدث أو تبرر بين هذه الحالتين وعينهم إلا على لوج قومهم إلى الآخر وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل ساعتين طويلتين فجاء كيف ساعتين خفيفتين وطويلتين شيء محفوظة الإمام مالك فصلى ركعتين خفيفتين أبو الجد ثم صلى ركعتيهما دون ما دون الذين قبلهما ثم صلى ركعتيهما دون الذين قبلهما ثم صلى ركعتيهما دون الذين قبلهما ثم صلى ركعتيهما دون الذين قبلهما ثم صلى ركعتيهما دون الذين قبلهما ثم ثم أوصل خفيفة ثلاث ركعات يقترب لك بدر يعني قوله هو مشروع to na farkon kafifa ta yi sannan da wula ta yi to nan biyu na da wula ta yi haka yana shi masu da ainihin al'umma to kaga yanzu a yanzu ruwan da zai ji kan sadar da al'umma kaka ana goma sha uku bayan an yi wannan sarrafa da yanzu na kafifa ta yi والله تعالى أعلم